yanzu ka zo? Wanda za a ce zuwanka kenan? To baka isa ba. Ni ba zan haifi ɗan da zan ka idanu in zuba masa ba. Wato iskancin da baka yi ba da shine yanzu ka tsiro da shi. Hmm. Ina amanar da aka baka. Eh? Irin tarbiyyar da na baka. ko mahaifinka na da rai bakin abin da zai baka kenan saboda baka kwana a cikin gidan nan ba ka haifi ɗa ka haifi halinsa ba albasa ba ta halin ruwa ba wuce wuce mu tafi shiga ciki tsakaninka kana abin da kake so wallahi albasa ba ta ruwa ba don kuwa da ta ba wannan halayen ba ka haifi ba ka haifi halinsa ba ishiru amina ishiru mahmud kara da darajar da za a baka wannan yarinya daraja ta ce ta sa aka baka wannan yarinya riga ta ka shiga amma ka zalunce ta ka zalunce ta idan baka nemi afuwarta tun wuri ba za ka gamu da fushi na ubangiji lallai gaskiya amina na san na cutar da ke amma don allah don annabi ki haƙuri ki yafe mini Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Mahmud, Mahmud ka dube ni da kyau, in sake jin irin wannan ta kuma faruwa. In Allah yadda ba zai sake faruwa ba, Hajiya na tuba. Na tuba Hajiya ya fi mu. Amina. ya isa ku zauna lafiya haka ba zai kuma faruwa ba Allah ya muku albarka Mahmud kaka kuma a ah, ai shikenan hajiya shikenan zai koma kenan eh to sai na duke na hajiya eh kai zaman ka zauna zauna kuma ta ta lafiya hajiya ke ah, malam da umma yanzu inda uwa da ta tsuguna ta haife ka za ka bata wannan atamfar ko kuma dan ba ni na haife ka ba wannan ai wulakanci ne ɗauki siyarka haba umma gaskiya ba kya kyauta daga yin abin alheri sai ya zama na siya ni dai gaskiya inda haka ne wallahi ki daina zuwa gida gaskiya idan kina son gani na ko ki aiko idan mijina ya ban in je in ya ban na ba kuma shi ke awo to kin nuna kenan mijinki ya fi ni ko to in Allah da daga yau ba zan ƙara zuwa gidanki ba ba za a bata ba da matsiya ce Allah ya me ne ba tun da tun ba kike kuma kun kwantar da hankali ki da ya mana ki da ya kare ke ba ci yawwa to je ki kawo fa zan yi harama saboda ka san masu tawa tana gida tana jira na kadi ya za ka tafi kin san mutum an kafa mai takunkuli kai kai ba ka rabu da zolaya ka ji da shi a ban shiga kenan warin da ya raka shi to shi na sai ta dawo ka gaishe ta ajiya muke wa kenan za ka iya ba a haka za ni auren da kai ina sa ka yi min aurace ba za ka yi min ba zancen auren eh. na ba sa. kuma na janye shikenan yanzu baki san inda duniya ta san gaba ba haba umma duk da na yi auren ma har yanzu ni yarinya ce ke eh, ar duk da kin yi auren bari in tambaye ki wace ce mace ta gari mace ta gari ita ce mai bin mijinta sama da kafa komai ya ce ta yi a ta wasa ke dai sha sha sha ce wallahi bari in nusa shi ke yanzu mace ta gari ita ce wadda take nema wa iyayenta daraja a gurin mijinta kamar yaya to tunda kuka yi auren nan turmi nawa mijinki ya bani bama da harara masoyiya karki min jirgini na shana a bar yabo zo min sai ne hana ko farin ciki ba ka tamalli kai ki damu eh kai ki damu ba komai ko ka na gode ba Allah ya saka maka da alkhairi ai wannan abu da kike mana ba sai kin yi godiya ba eh ba sai kin godiya ba da Allah. ashe ko yawa eh to na gode ba tashi tashi ta yake jafi tashi tashi So ka lafiya So ka lafiya So ka lafiya so ka. So ka lafiya <laughs> Oh. kuma sai na ga kuma ma ba yawa ne ko za ka dan taimaka ka dan ƙara sai an yi halin bera sa ana wa umma sai na ga kai ma kamar babar ka ce eh ta ce amma ke ta hanyar da zai yi taimaka uwarki kenan ai sai na ga kamar taimako ne to bari kamar zan taimaka mata ne mm, za ki taimaka amma ba a gidana ba a gidan wani namijin ki ajiye mun kuɗi na ki ƙara gaba da ci tun wa kuɗin ka wannan bakan mata ta cuce ku inda abin ta koya mu kenan kin hura ya ki budurwa kin fi kusurwa kan ake wawa sanda nake ni ba shi da muni gungi nake nuni masu a caba aikun caɓa mu ma mun kullum haka na gida kullum san ki da daɗi baki da ruɗi ba kyamin kauɗi ke ni zan bi ba ni da zaɓi don ki zaɓi masu a caɓa aikun caɓa mamun caɓa ni a gaskiya ban iya zaman gidan nan saboda ni na san na shiga bar zama a gidan nan ba daɗin auren nan zanci ba to yanzu lamiya kike so yi hmm? eh? ba mahmud eh, duk mahaifiya ka take ta ana ta ci mutunci ana gaya min abin da ka gama a cikin gidan nan <laughs> ni ina tunanin wata za ta iya turowa a hallaka ni a raba ni da duniya lami a shirye nake don bata da kowaye a kanki kin san ina san ki saboda haka ba wanda ya isa ya raba ni da ke abin da kika sani ne wannan su ne kwantar da hankalinki ai ba wata matsala ko sweetheart hmm? kukan da kike sai na sa hankali na yana rika tashi kin gani bai kamata ba Bana son hankalin kai ta sha haukar sweetheart ko kefa mu shiga daga ciki to mu shiga daga ciki eh, eh ba zai yi ba ki baro gidan mijinki ki zo nan takamar ki ni ne ubanki ki zauna da ni duk duniyan nan babu wanda ya cancanta ki zauna a tare da shi tun farkon daga san da aka yi ki su har mutuwa ki irin mijinki aikin baro ne nan kin zo ga uwanki to ba zai yi ba kin ji na ga miki ne mutum da za ki zauna ba nan ba <laughs> wallahi wannan ma ba za ta yiwu ba kai ma kan ka sani ina za ta je inda ya bana gidan nan ne ba gidan mahaifinta nan aka haife ta sama daren da tana gidan nan sai dai ba kya tsoron Allah kuma duk abin da ya faru lalacewar auren yarinyar nan ke ce sila to ki yi haɗuwa ki da Allah ke yi kwanta ki bacci mu je tashi inda zaki godiya muke yi da Allah kuma ka ga wannan ra'ayi wannan to gaskiya ban san ta ba amma ta nemin kama da wata wacce na gani amma wacce tana da dan tabin hankali ya mala ina ka ganta ajiya kin ga bolan nan ta kan yi tsince tsince a bolan nan amma kwana bi kan ban sake ganin ta ba to madalla kana sha'aninka kana abin da kaje so bai ji da kyau ba ba ita bace sai an ji mu yau ga kayan wanki na ki tashi ki je ki wanke su tas su fita haba umma ni ba zan iya wanke wannan kayan ba san mun yawa ga girki kin kin ce can in je in miki girki a kitchen kuma gashi kin kwasa kaya mai yawa kin bani ce gaskiya umma ne na da kina nufin ni zan gogo su guna ina yin wankin a gidan nan ashe ba ki da mutunci ni kike gaya haka sai kuma gini ba zan iya ba lalle daɗi miji kin yi zaman gidan miji Mahmud, in dai ni ce na haife ka, to yau ku za a bambance sai ka zaɓa. Ko ni ko annobar wannan matar taka. Hajiya, dan Allah Hajiya me yasa baki abu kamar tsohuwar arziki ne? Ki ce mata tsiya. To Hajiya an kwanta abinki idan ya sake ina yake so na ko Koko idan ya sake ina yake so na Ba dan ruwa. To Hajiya barki jin gaya miki zaman aure da na yanzu na bara. Yana so na ina son sa. Saboda haka ni ban ga mai rabani da na ba. kana jin irin maganganun da take gaya mun eh ka auro yar mani da ba ka auro mai kashin mandiriki to hajiya gidan ta kika zo kai mamut kana da hankali kuwa kana da yin neman hawa ubangiji kuwa wato yanzu kenan wannan kuca kan mata ta fuko kai malam dakata tun da riga na gama gane cewa baka kaunata kai ba mai sona bane shine karko wannan makirar tsohuwar saboda ku zo ku fita daga cikin sai baka da mutunci ka zo har gidana ka da kaman iyali kai mutuncin ke gare ka zaka dinga fifita mata ka kan mahaifiyarka ya har wani gida ne da ku ka saurare ni ina jinka shari'a ce kadai za ta raba da kai naji shari'a ga kikan ma ar ku ka saurare ni mu ji ka ka da ne aikin banza aikin wofi da ka shanye ka ar ɗinki

na roƙe ka allah kai ne abin roƙo ya ubangiji dukkan abin da ya dame mu allah kai mana maganinsa allah ubangiji mai da ƙarsai. allah kai ne ubangiji dukkan mutane allah na roƙe ka allah ka bayyana mana amina ko a mace ko a raye ubangiji allah ka fito min da ita sarari allah ya kama min ita gida albarka na muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi sallama allah na roƙe ka allah ka amsa mini bukatuna allah ka amsa mini roƙona ba za a yi ba kuma ba za a daina ba sai me aini ji nake da kika je kika rabota da gidan mijinta ke nan zaki zo ki dinga goya ta a ai ko na kalli jikina ya san cewar ni gadon gidan arziki ce wannan kuma sai a tuhuma a wurin bangaren ka sannan ke tun da ba za ki mora a gidan nan ba sai dai ki tara naki naki ki fita ki bar gidan nan ba dai cikin gidan nan ba ba inda za ni kuma girkin ba zan yi ni za ki yi rashin mutunci amma kika ce ma mahaifina mutunci a gaba na? taɓi sake ma kika samu mala kana jin za ta yi rashin kunya ko amma ka tsira mata ido to da na ji na yadda zan shiga cikin harkar tunda kin gayyato ne amma abin tambaya a anan ne ki auna da ke da ita wace ce nan yake nan ne gidan ubanta kuma waye ya kamata ya fita ya tafi gidan nasa uba a cikin ku to ki sani kai bai taba haifar rago ba kawai kin raba mutum da gidan cuce shi sannan ki ce sa salamu alaikum kaza ga lafiya da muke tambaya na'am eh Allah Amina, ci abinci. Za ki ci? Zan ci amma sai kin ci. Idan kika motsa in yi abincin mutane zai halin da wannan yarinyar ke ciki Allah ubangiji ka yaye mata Allah ka ba ta lafiya ke ma ci ci mai dadi ina Allah ba ki lafiya ke ni Allah ya ba ki sauki kuma ba ci ba ki zuwa da tashi tashi tashi tashi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan mahaukaci ina ne haka? Sanusi? Me ya kawo ka gidana? Me ya kawo ka gidana? Ko yau ma zuwa kai ka daka min iyali? A sai baka da hankali? Ta fi karfin alketa ne ta laifin? To bari gaya ma wani abu daya. ina so kasancewa mahaukaci shi ne mutum da ke fama da larura da za a killace shi guri daya danginsa da kowa kowa ya guje shi ya rabu da shi to kai kake cikin wannan halin saboda yanzu kana fama da larura kuma an killace ka guri daya ni ko ina cikin dangi na kai ni mahaukaci ba ni ba na zo in gaya ma cewa amina ta dawo gida sunusi sunusi an yau kana cikin hayacinka kuwa sunusin banda abinka ka taba jin wanda ya mutu ya dawo duniya la ilaha illallah jama'a gudunmawa jama'a jama'a ba mutane ne a cikin gidan su taimake ni za a hukata min da mijina kai Allah na sanusi ka ma ya ka fita je gaban min gida nace tsaya in gama da mai gidan nan sannan dawo ka sanusi ka tafi da mawa idan kashe min mijina na ke so sa kai na sanusi sanusi na roƙe ka da Allah da annabi ka kyale min miji da ka san abin da ke ma ciwo ya kamata ka san cewa kana da da makira <laughs> ba mamaki amma yayi mamanta uwa kai wa mahaifiyar balle ni la ilaha illallah ya kuma fara wani ya kuma fara wani zan gudu ka fa wallahi zan gudu ka naushi a yi eh, lallai hauka ta tabbata sai an jima sanusi ka bage ba na ta karɓar sanusi na maƙiyin ka ne kaki wallahi ban kaki mamar kaki na fara sanusi wayo Allah na asiri mu wasiya ce sunusi zai da ni da masoyina sunusi sunusi la ilaha illallah sunusi ga wata nan zai dauko na sa abin da zai dauke ka a na sa abin da zai na sa abin da zai ah, yi hakuri abin da zaka ya kamata ka yi da gaggawa na san abin da zai na ga ai na san maganin sa Sandu. Sandu. Sandu. Sandu. Sandu. Aja. Alhamdulillah. Set for da ita Inshallah, that sounds good. Great. I'm good. da ita. An gode malam. An gode. An cuci kaina amma ba kowa ya sa da ba illa illa ma'aifiyarta wallahi duk wannan abin da aikin shaidan ne wallahi Allah da kuma ba zan sake bidan Allah ku yafe mini ba komai hajiya na ya fi miki malam za mu tafi da binti gida ai duk ba komai duk dai ne za mu tafi da ita gida sunusi ka ji da daddare ka ɗauko ta to Boom! Mota! Mota! Mota! me ne bai ke faruwa? Wallahi hakin wanda na cuta ne. Maila inda ya shaye. Da na sani inda suke sai na kira su sun yafe mu ke ma ki je ki sami abokiyar zama ki Allah ka taimake ni ki ne magafara ka ah! taimake ah! ah! ni kashe mu ina mahmud ina nan to zan tafi gida eh, eh, eh. an jima sai mu tafi ji eh an jima sai mu tafi zan tafi gida an jima sai mu tafi tare kin ji ko za ki an jima kin ji ko ya sannan an sannan Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanda zuwa jiya. Kina tafe? Sanda zuwa. Amina kawo ba. Amina. Amina fa. Amina ba ganta ba. Amina ce ka je ka zo. Kuma ina ka ganta Amina ce na ce maka. Da ka zama ta ce. Amina. la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama matso nan munafuka matso duk abin da ya faru ni ce sila Mahmud Mahmud Mahmud na cutar da kai Mahmud na raba ka da matanka na raba ka da mahaifiyarka Mahmud ba wani abu ne sani haka ina bakin ciki da amina ta samu miji da yake kyautata mata danginta da kowa ni ko ban samu ba alhamdulillah ina fata yanzu ka fahimci cewa ba ni bane mahaukaci kai ta maida mahaukaci alhamdulillah amina amina ki yafe ni wani da azabar ubangiji amina amina ki dube da idan rahama ki yafe ni amina ki yafe ni ko na huta azabar ubangiji amina ku taimake ni ya ji ni tsohuwar tsiya ki raba ni da ɗana amina amina amina Oh, ka dube ni in ce gani alahira kai na kai amina asiya asiya asiya asiya asiya asiya asiya asiya ku dube da ita rahama asiya asiya sauri ta sani a cikin amina amina mai taimake amina Amina! ki yafe ni. Na yafe muku, daina kuka. Amma ba akwai sharaɗi, Mahmud. Idan an ce duniyan nan gaba ɗaya ba sauran mace sai lami to fa ba kai ba ita. Ba kai ba ita. No, <laughs> no sabía que se equivocó. No sabía que se